ya kawo mu sha bakwai ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma shida ga watan uku 2026 a wannan majalisi namu na tadabburin alkur'ani koyansa da yadda ya kamata a yi a cikin littafin attibiyan fi tadabburin alkur'ani na manya-manyan malamai guda biyu al'ustadu doktor ahmad isa al-ma'asarawi hafizahullah da kuma al'ustadu doktor abdulkarim ibrahim salih hafizahullah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma a wannan masallaci jami'u sayidina muawiya ibn abi sufiyana radiyallahu anhuma a jiya mu na sha shida yau kuma majalisun mu na bakwai. mun tsaya a inda waɗannan manya-manyan malamai za su nakalto mana abinda babban malami al'allamatu muhammadul amin ibn al-mukhtar al-shinkiti al rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin babban littafinsa na tafsirin Al-ƙur'ani, alkur'ani adwa'ul bayan fi izahi qur'ani bil qur'an a ƙarƙashin wannan ayar da take cikin suratul kital wato suratu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shine sai suka ce ƙalar al-imam ash babban malamin alqur'ani babban malamin usulul fiqh babban malamin fiqh al alamatu ash rahimahullah yana faɗa yake cewa faqad ankara ta'ala alaihim Haƙiƙa Allah madaukakin sarki yaƙi ga kafirai ko munafukai me yaƙi iradahum an tadabburil qur'an abinda suka yi na kaucewa daga tintintini a game da ma'anonin alqur'ani Allah ya nuna musu ƙiyayyarsa da rashin sansa da kuma nuna musu abin suke ba daidai bane shine Allah madaukakin sarki ya zarge su yi musu fada sai ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha bi adatil inkar akai amfani da harafi lafazi da ke nuna wannan kin da Allah subhanahu wata'ala yayi allati hiya alhamzatu wadda shine hamza hamza a afala ya yatadabbaruna alqur'ana afala ya yatadabbaruna alqur'ana wannan hamzatul inkar me yake nufi da hamzatul inkar yana nufin hamzatul istifhamil inkari hamza wacce asalinta ana amfani da ita ne domin tambaya to amma tambaya an faɗa mana ta kasu gida-gida alal aƙalli gidaje uku daga ciki akwai as-su'al ko al-istifhamul inkari tambaya kake wa mutum amma kana nuna kin abin da ya aikata so daga ba amsar sa kake bukata ba amsar ita ce ya bar abin da baka so eh, amsar da za ta zo daga gare shi ita ce a ga ya canza abin da aka nuna masa ba a sannan aka kishi to a ga ya daina yi to shine as-su'al ko al-istifhamul inkari sai aka yi amfani da a sai aka ce afala afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha wa bayyana anna qulubahum alaiha aqfalun sannan Allah ta'ala ya bayyana cewa lalle zukatansu alaiha aqfalun akwai wasu makullai da Allah maɗaukakin sarki ya sa a zukatan aka rufe zukatan sau da ka ka yi wa in ta da'uhum ilal huda falan ya ta idan abadan diyar da ka gayyace su sai shirya su samu shirya wallahi har abada ba za su shirya ba la tanfatihu li khairin ba sa iya buɗuwa alheri ya shiga ciki saboda zukatan a kulle suke bam an mai su an rufe wala li fahmi qur'anin sannan kuma zukatan nan ba sa buɗuwa domin su fahimci alqur'ani aitai aitai yadda ta san ana magana da dutse in dutse ya ji kamar yadda mai waka yake cewa auyen yantiqal hajarul man'utu bis samami eh, har sai idan dutse wanda ake siffanta shi da kurmantaka yayi magana to sannan za su ba za su ji ba saboda Allah ya riga ya kaddara musu halaka amma ala qulubin aqsaluha wannan abin da ya bude tafsirin wannan ayar da shi na, ya ci gaba da cewa a cikin tafsirin nasa sai ya ce wa ma'lumun anna kullu man lam yashtagil bi tadabburi ayati hadha al alazim lallai duk wanda bai ba da lokacinsa ba wajen tintintini a game da waɗannan ayoyin na wannan littafin mai girma ai wata wata tafahumiha ya rika jujjuya ayoyin Wata tafahumiha yana matsawa kansa sai ya fahimta wa idraki ma'aniha kuma baya riskan ma'anonin ayoyin wal amali biha kuma baya aiki da su fa innahu mu'ridun anha to wannan hukuncin sa yana cikin waɗanda suka kauda kai game da ayoyin Allah yana cin al-mu'riduna an ayatillah wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqim wa man azlamu a cikin azzalimai waɗanda suke zalunci babu wanda ya kai mimman zukira bi ayati rabbi fiye da wanda aka karanta masa aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala fa'araba anha sai ya kau da kai ya ƙibi ya sha kulatin ɓangaro bai saurara ba baya karantawa baya matsawa kansa ya fahimta baya dabburi, to balle ya aiki da su bai ma san su ba غير متدبر الله غير متدبر لها بايا cikin waɗanda suke tintintin baya ciki فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في ayaci, to ya cancanta wannan irin nuna masa kiyayya da aka yi aikinsa da ya aka nuna ba a yadda da aikin ba ya cancanci haka sannan kushe shi da aka yi aka yi ala da shi shi ma ya cancanci wannan yanayin in kana Allahu a'tahu fahman yaqdiru biha domin Allah madaukakin sarki ya riga ya bashi fahimta ya masa kyautar fahimta shine yake amfani da fahimtarsa suna da wani karin magana suna cewa suna cewa al'uqulu مثل la la ta'malu hatta tuftaha ƙwaƙwale da Allah ta'ala ya ba mutane to kamar lemomi suke lema sai ana rana ko kuma ana tsananin ruwa ana maka ruwan sama ga lema kanan kuma ka rike ta za ta yi maka amfani baka buɗe ta ba sai ka buɗe ka sa ta a kanka hatta tuftaha la amalu amalaha hatta tuftaha ba za su yi aikin su ba waɗannan lemomin har sai an buɗe su da za ka zauna ka ce ina da lema ga rana kuma sai ka riƙe lema taka a hannunka amma ba ka buɗe lemar ba za ta kare maka rana ba za ta kare maka ana ruwa ga lemar ka a hannunka sai ka ki buɗe ta za ta maka amfani ba za ta maka amfani ba so daga kazalikal uqulu so daga kowa Allah madaukakin sarki ya bashi fahimta to amma wasu sai su kulla fahimtar ta su ki aiki da ita waqad shaqqa nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbihi min hajri qaumihi hadha al-qur'ana Allah ta'ala ya kai kuka ya kai ƙara wajen Allah subhanahu ta'ala. manzon Allah kai sallallahu alaihi sallam ya kai ƙara wajen Allah a game da mutanansa yadda suka kaurace wa al Allah ta'ala ya ce wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura shi manzon Allah ya ce wa Allah ya rab ya ubangiji inna qaumi lallai jama'ata waɗanda ka aiko ni wajen su ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran sun riki wannan littafin a matsayin abin kauracewa wa alqur'ani sun kaurace masa malamin qayyim a cikin alfawaid yace ilam anna hajar alqur'ani ala wujuhi ka sani kauracewa alqur'ani fuskoki ne akwai hajru ta'allumihi hajru ta'allumi qira'atihi mutum ya ki koya suna da ƙa'ida suna cewa alƙira'atu sunnatun muttaba'a na ƙalahal khalafu an salafi karatun alƙur'ani wani abu ne wata hanya ce da ake bi dole in ka zo ka bi hanya in ka kauce to zaka ba za ka yi daidai ba naqalaha hal khalaf an salam yan baya suka shirato daga magabatansu shi yasa idan ka ga alaran ma yana karatu yau ma damar a gaban malami yayi karatu ba shi ya je wa kansa ba shi kadai bai da malami wanda za a samu gurɓani da yawa a cikin karatunsa to za ka tarar da cewa malamin sa mana da malami malamin malamin sa na da malami haka za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi da sanadi har a kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam isnadinsa ya sadu da mala'ika jibrilu mubasharatan sannan mala'ika jibrilu alaihi salam shi kuma kai tsaye sanadinsa yana kaiwa zuwa ga Allah ne mubasharatan shi ce to kaga hajru ta'allumi qira'atihi ce sai na biyu hajru qira'atihi mutum ya ki karantawa bai je ya koya ba dan abin da ya iya ko kul huwallahu ce eh, baya nana ta karatun bai yi wannan hajrun qira'ati ce kaurace wa karatun alqur'ani sai kuma na uku shi ne hajru ma'arifati ma'ani mutum ya ƙaura wa fahimtar ma'anonin sannan na hudu shi shine hajru tadabburi ma'ani mutum ya kauce wa tintintini bayan ya iya fassara to kuma sai ya zama baya ta dabbu sai na biyar shi shine hajru al-istishfa'i ibihi. mutum ya kauce ya ƙi neman magani da shi bayan Allah ta'ala ya siffanta shi da cewa shi shifa'un lima fi sudur shi waraka ne shi game da cututtukan da suke cikin kiraza kuma cututtuka na jiki sai mutum ya ce shi ba zai ba sai na ƙarshe shine hajji al'amali bihi mutum ya wa aiki da shi wannan hajrul ke kenan wujuhu hajrul qur'an kenan fuskokin ƙauracewa alƙur'ani mai tsarki ke ba ka koya ba ka sanin ma'anoni ba ka iya karanta ba ba ka karantawa to za ka iya ƙarawa hajji sima? ilaihi au ila ƙira'atihi mutum ya ƙi saurara in ana karantawa bai saurara yanzu wani abin da zai baka mamaki duk masallatai yanzu ana da wani tsari yadda ake karantar da fiƙihu ake karantar da alƙida ake karantar da tafsiri za ka ga malami ya zauna yana karantar da alƙur'ani bayan ramadan ɗin duk masallatai da yawa za ka ga ana yi amma mutane nawa suke zama a wuraren da ake yi su zauna su saurari karatun su koya su iya akwai ƙalubale yan uwa to ga wannan kenan shine sai ya sake cewa wa hadhihi al-ayatul madhkuratu tadullu ala anna tadabbur al-qur'ani waɗannan ayoyin da aka ambata da ita da ita ayar abin na afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin da danginta ɗinna, nan ta su tadullu ala anna tadabbur suna nuni a kan cewa tintintini a game da ma'anonin alqur'ani wa tafahhumahu da kuma matsawa kai sai an fahimci alqur'anin wa ta'allumahu da kuma koyan alqur'anin wal'amala amala bihi da kuma aiki da shi amrul la budda min lil musulmi. al'amari ne abu ne wanda ya zama wajibi ga musulmai si wajibi ne ba musahabi ba in ji al’alamata shankiti wannan ayar tana cin ayoyin da ya ba mahimmanci a cikin tafsirinsa tun daga shafi na sittin ya tafsirinta har shafi na ɗari da talatin kai da arba'in da ɗaya ba a shi ba fa da biyu da uku da hudu ɗari da arba'in da hudu tun shafi na sittin aya ɗaya ke tafsiri kun ganin nan wajen tafsirin aya ɗaya ne afala ta tadabbaruna alqur'ana am ala aksadu. ga su wannan shafuffukan Eh? shafi tamanin da hudu kagan zina littafi ne gashi gashi kaga shi ne wannan haka yi ta yi wa wasu masu bida eh, a raddi kamar wannan mai a akan aljalalai ne sawi mai hashiya akan ya masa raddi ya kawo abubuwa na ilimi Allah ya saka masa da alkhairi to kun ga shine wannan haka suke so da mu zo mu hau wannan kabakin mu taho a ci da mu Allah ya ba mu ikon ci qultu ce wa hadhihi al-ayatu al-karimatu wannan aya wacce take mai daraja wa sabiqatuha da wacce ta gabace ta wacce ce ita afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira tadullani ala anna min lawazimi tadabburi ƙurani suna nuni lallai daga cikin ababen da ake nema tilas a samo a cikin domin yin tadabburin alqur'ani an nazara tsayawa ayi tunani shi yasa tadabburin sai aka ce masa tintintini kaga an rubanya kalma an ninka ta daga tunani sai a samu tintintini wata'ammula da kuma tsayawa a kula fil ayati da ayoyin da ake karantawa wa iqbalal qalbi sannan kuma zuciya ta zama ta fuskanci abin da take karantawa wa hudurahu sannan zuciyar ta halarto ta zama tana tare da mutum ma alqur'anil karim ta zama tana tare da alqur'anin sannan kuma me sannan wa imanahu bihi sannan kuma da imanin da zuciyar za ta yi kaga ashe wanda yake karanta bai imani da shi ba zai ta dabburi shi yasa daga cikin sharaɗin mai tafsiri wanda zai taimaka maka kai dabburi, sharaɗin farko da malamai suka ambata duk littafin da aka rubuta akan ada shurutul mufassiri wa adabu sharaɗin mai tafsiri sihhatul i'tiqad ingancin aqida domin idan bai da aqida ingantacciya to ai bai imani da abin da yake karantawa kuma Allah madaukakin sarki ba zai bari ya fahimci alƙur'ani fahimta ta gaske ba so da ka zai rika murɗa ayoyin alƙur'ani ya rika karkatar da su yadda ya ga dama in ɗariƙa yake ya karkatar zuwa ga abin da ɗariƙarsa take so duk aya in ta zo tana magana akan wani abu da ya ji wata kalma a nan ƙasar tamu aka zo aka ce a daina fassara in an soki kalmar ɗariƙa kuma Allah gashi yana cewa illa ɗariƙa jahannama har za a sa wa kiristu wai za a sa wai ba za ka ce ɗariƙa katolika ba ita ɗariƙa hanya kenan min ha salihatu wa min ha sayyi'atu akwai hanya mai kyau akwai hanya mummuna da larabci kenan to da ire-iren waɗannan fassarorin na son zuciya a cikin masu bin ɗariƙun sufaye waɗanda suka yi zurfi a ciki gula na sufaye yan wahdatul wujudi suna da abin da suke cin shi a tafsirul ishari a tafsirul ishari haka yan shi'a suna da irin wannan tafsirin a tafsirul ishari eh. astaghfirullah yan shi'a a cikin tafsirin su irin wannan wa iz qala wa abinna musa inna musa liqawmi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara baqara sai su ci aisha ire-iren wannan kuma tafsiri ne za ka samu an rubuta shi mujalladai marajal baharaini yaltaqiyan al-baharani fatimatu wa aliyu shine marajal baharaini yaltaqiyan al-baharain din sai a ce fatimatu wa aliyu su ne wai tekuna guda biyu suna da irin wannan a tafsirun ishari irin na ibnu arabi a cikin littafansa guda biyu al-futuhatul makkiya da kuma fususul hikam wanda kwanan nan na ga wani daga cikin masu ta haƙiƙi wai ya fitar da wani kwafi na fususul hikam na ibnu arabi yi wata shimfiɗa mai tsawo da za ta baka mamakin son zuciyar da mutumin nan ya sa wai yana kare ibnu arabi mutumin da ya zo yana cewa komai Allah ne yana zikiri yana cewa yana cewa duk abu yake yana cewa la ilaha illallah ma fil jubbati illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ai abin da ke cikin ma wannan rigan ma Allah ne yana nufin kanshi ka je ka duba tafsirin nasa al-futuhatul makkiyya da da da futu da da da da littafin hikam kaga barnar da da ta bargaza to irin wannan so da ka i'tiqad imani abinda kake karantawa ka tabbatar da kai imani da cewa daga Allah yake amma mutum yana karantawa bai yadda da abin da ke ciki ba ko da bakin shi na karantawa ta yaya Allah zai ba shi fahimta Allah shirye mu ولا شك أن تلاوة القرآن الكريم بغير فهم ولا تدبر ليست هي المقصودة باب كنت أن تلاوة القرآن الكريم للي كراتن القرآن بغير فهم باتارد فهمتابا ولا تدبر باتارد تنتنتني جمد معنون القرآن با ليست هي المقصودة ما شيبني أبن أكي نفي ba wannan bane manufar saukar da alkur'ani kawai yi ta karantawa balil maksudul akbaru manufa wacce take mafi girma an ya kuma alƙari'u bi na naziri ƙalbi. ita ce mai karatun alƙur'ani ya riƙa wulkitawa da maganin zuciyarsa ila ma'anin alƙur'anin karim zuwa ga ma'anonin alƙur'ani mai girma lokacin da kake karanta alƙur'ani kana kallon ayoyin ga sunan kana jin abin da Allah subhanahu Ta'ala yake faɗi na aiki ka tafi kai aiki na bari ka bari shine wannan wa jam'il fikri ala tadabburihi sannan da tattara tunani akan tintintini game da shi kwakwalwar mutum ta kasance da zuciyarsa ya tattara su domin fahimtar alkur'anin wa ta'aqqulihi da kuma gane mai Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi wa ijanatil khatiri fi asrarihi wa hikamihi da kuma jujjuyawa da tunanin zuci fi asrarihi a cikin ababen da Allah ta'ala ya ɓoye na alƙur'ani wa hikamihi da kuma hikimomin da suke cikin alƙur'ani kada mutum ya sakaci wannan shine abin da ake nema abin da ake nema وكذلك يؤنب الله تبارك وتعالى المؤرضين عن تدبر القرآن الكريم haka nan ma za mu ga Allah yana kushewa yana Allah wadarai ga waɗanda suka kasance suna kau da kai an tadabburi Qur'anil Karim ba sa tsayawa su tuntuntuni game da ma'anonin Alƙur'ani bi qawlihi azza wa jal Allah madaukakin sarki yace afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwali afalam yadabbaru al-qawla wai basu jujjuya maganar al-qur'ani bane basu jujjuya ma'anonin bane su gane ga su larabawa wanda ya fi cancanta dama ya Allah wadare da shi a game da kin fahimtar ma'anonin al-qur'ani babu kamar balarabi wanda Allah ta'ala ya zaɓa yarensa ya fifita shi akan sauran yarurruka domin ya yadda maganarsa ta kasance da wannan yaran a cikin littafinsa madawwami wanda ba za a goge shi ba duk littafin da suka zo an goge su amma ban da shi domin ya zama mai hukunci ga mutane har ranar tashin alkiyama amma wannan bai ishi mutum falala ba bai ishe shi falala ba wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik alƙur'ani daraja ne ga annabi sallama Allah ya zaɓi alƙur'anin a matsayin ya sanya shi da larabci larabci kuma yaren ku ne don me za ku yi watsi da wannan yaren ku je kuna neman wani yaren da ba shi ba ku ƙi fahimta har ku yadda a ƙirƙiro muku da yare na kasuwa da ake cewa galgaliya darijiya ka ga balarabe katoto malam abin takeici abin kai kuka ka masa larabci mai kyau wallahi sai ya ce maka kallimil arabi wai wanda kake ba larabci ne, wai ka masa larabci me larabci fijin fijin arabic ne wai larabci akwai inda a ƙasashen larabawa za ka yi larabci mai kyau sai su ce sadaqallahu alazim wai ka yi laracin ƙur'ani ne? kuma musibar ta shiga har ta shafi malamansu a aji a jami'a haka za ka ga ana larabcin irin wannan laracin? kai in baka koyi irin shi ba to za ka iya gama karatunka ko su koro ka baka iya karatun ba shi ne wanda ka karanta a littafi amma in malami zai maka wallahi ba za ka gane ba ko ya zo masallaci yana karantarwa kawai ta irin wannan larabci kaga wannan musiba ce abinda Allah ya taimaki da yawa daga cikin malaman ƙasar Saudi Arabia kusan dukkansu ni na jin ma kaman kila sharadi ake sa musu duk wanda zai karanta a masallaci larabci mai kyau suke irin na Allah da Annabi amma a aji za ka tafi wasu ƙasashen kawai zai ka je kawai an zo an juyi. in 'yan ƙasashen da ba su ba suka yi magana ce shabna'una la ya fahimu ce 'ya'yanmu ba su fahimta to daga ina aka sa min indi an fusi haku kuka ja daga yare fahimtar larabci shine asasin farko da zai taimaki mutum ya fahimci wasu lura can ya hiƙula hassiyanu فخير مظاهر الأمم البيان وكان الشعب ليس له لسان ضعيفا في مواطنه مظيمة وسن لغة يحق لها الصيان كتر اللغة يا ريح دا يبوى جبأ تريش فخير مظاهر الأمم البيان cikin abin da Allah yake sa a gane al'ummatai wanda ya fi gabaki da yaren da suke magana da shi in kana son ka gane mutum ka fahimce shi ya yake to za ka fahimce shi ta farko ta yaren shi ne shi ne sai ce wa kana sha'abu laisa lahu lisanu ce ƙasa ta zama ba ta da yarenta da take amfani da shi to da'ifan fi mawatinihi madima mai rauni wannan al'ummar za ta zama mai rauni a ƙasarta sannan kuma za ta zama kamar tsuntsun da aka daddatse masa fakafakansa ba za ta tashi ta je koina ina ba sai ya ce ba fa na ce maka ka koyi wani yare wanda ba naka ba kawai sai ce wa khudh mu'asiri fa haya duniya ta ji an al asli idma ce ka koyi yaren zamani duk yaren da aka yi aka ce ga wani yare an ƙaƙaba maka ba laifi ka koya in ma ba a ƙaƙaba maka ba kaga yana da fa'ida to ka koya sai dai za ka zama kamar wani alhaji ne aka fira ake fira da shi professor Mansur hafiza hafizahullah yake ba da labari yace an ga aka tambaye shi aka ce to annaji ga ka kana yawo kasashe kasashe ka je kasashe da yawa to in ka je da wani yare kake musu magana sai ya karkace sai ya fito da kuɗi sai ya ce ka gan su nan <laughs> to sai dai haka ka zama wala taj'al lisan al-asli nasiya kakka sanya yaranka na asali ka manta da shi kama na al-ghurab fa dhalla mashyan fala balagha al-jadid wala al-qadima kakka zama kaman hankaka yana tafiya shi ta ƙa'ida sai ya ga wani tsuntsu na tafiya sai ya ce irin nashi irin tashi zai yi tafiya sai ya manta da asalin tafiyar sa sannan kuma bai iya tafiyar wanda yake son ya kwaikwaya ba eh ne wanda za ka ga bini bini sai mutum ya jefa kalmomin turanci guda biyu a maganarsa sai to ci gaba da yi shahidin muna gane turancin kawai ci gaba da yi ba zai iya ba to me fa'ida ka zo kai ta mutane kana irin wannan ai Allah ta'ala daga cikin alamomin gane shi akwai harshe ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum saka yaran da Allah ya baka shine naka in kuma ya zabo wani yare ya ce maka yaren addinin ka ne to shi ma wajibi ne ka koya Allah ya zaban mana larabci ya zama shine yaren addinin mu shaikul islam taimiyya yana da maganganu masu zafi ban taba ganin zafin shaikul islam taimiyya kamar wannan ba in ka cire zafin shi aƙida da ya akan koyon larabci ya ce haramun ne musulmai su fifita wani yare akan larabci haramun ne musulmai biyu su haɗu ba larabci suke ba Allah ka yafe mana mun ɗauki wannan fatawa amma ga yi muna larabcin ai ko ba shi ba ne ma in yi sauri in yi waka zalika yi annibullahu tabaraka wa ta'ala al-muridi na an ta dabburi al-ƙun'ani al-karimi bi ƙaunihi a falam yadda babu ƙauna wal-hitabu fil ayatul karimati li kuffari wannan maganar da Allah ya afalam yadda babu ƙauna to tun a maka aka yi wa ka ga ta na cikin ababen da aka nema a yi tun kafin a saukar da hukunce-hukunci domin ya nuna maka ashe daga cikin manufofin tadabburi ba kawai a cire hukunce-hukunce ba hadda da sauran manufofi waɗanda an ambata mana su da yawa ana haitu kanu ya smuhun wa ya tukuhun al-ƙur'ana bil hujjiri min al ta yadda suka kasance ya suna fira da daddare shi ne samar firar dare balarabe ya kira firar dare da asamar saboda ne wata ya fito shi kuma wa kana launuhu asmara shi shi farin wata kun san fari kala kala ne a wajen balarabe eh, akwai al'abiyadu al'amahaku akwai al'abiyadu al'asmahu akwai al'abiyadu al'adamu fari a wajen larabci a wajen balarabe ya kasa shi sufufi to shi wata da kake ganin sa farinsa to shi farinsa al-abyadul asmaru ne to tun da suna zama a tsakiyar akwai wata a lokacin suna kallon hasken farin wata to shi ne kawai sai balarabe ya kira wannan zaman da suke yi da me da as eh, shi ne can Allah ta'ala yake cewa na bihi samiran Hajjuru. shine nan mustakbirina bi samiran ay hala kaunikum fi samar laylan sai ku zauna da daddare kuna fira ta hajjun kuna gaggatsa kuna gaggaya maganganu munana game da alkur'ani sai a ɗauko ka kaji abin da kuma ya ce yau hehehe sai a izgili game da ayoyin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mustakbirina bihi samiran tahjuru sai ce afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwali am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinna Haka shi akai ne talissafas abubuwan da suke su zo na suna fira idan fira an kawo kayayyakin ci da sha na marmari to ta zama fukaha eh fukaha ita ce firar da aka zauna gaya an kawo ababan ci kaman irin su inabi wanda mutum yana ɗan firin in zai yi gulma sai ya ɗan jefa sai ya ji daɗi tunanin shi mara kyau ya ƙara dawowa eh. Shi ne ai mai waka hausa mai waken hausa yake cewa mai waka ne ma ko shi mu zai ce ga ɗan gora ma ɓalla. Eh, ya ziga shi ke nan. ta ce fukaha wa yadhkuruna alqur'ana bil hujri min al suna faɗin mugayen kalmomi game da alƙur'ani wa na sai ji suna cewa innahu sihr sai ai tsafi tsafi yake wa mutane shi kanshi matsafi ne kuma aka tambaye su aka ce a ina suka taɓa ganin manzo Allah sallama da wani kuttu na matsafa ba za su faɗi ba mutumin da shi ne ya fi kowa kirki a cikinsu. shi duk siffar da za su siffanta manzan Allah su salama da ita mummuna ta da Allah ya tsare shi kuma haka Allah yake wa annabawa babu wani annabi da za a aiko shi mutanensu su masa gori su ce ai shi da mutumin kirki ne kai da ba mutumin kirki ba ne yaushe ka zama mutumin kirki sai dai su masa ma tambaya kun tafi na marjuwan ƙabla haza, shi kai da muke fatan da muna maka fatan mai kyau ka zama wani abu kawai kuma tsakar rana sai ka zo ka kama na wannan sabon abu ba wanda ya ce alam takun sariqan fina min qablu ‘yan uwan annabi Yusuf su kuma ba da awa yake musu ba su kaɗai suka iya faɗin wannan kuma a matsayin abin da ba haka yake ba sun san ƙarya suke yi sun san ƙarya suke yi suka ce in ya shirik faqad sarqa akhu lahu min ƙablu. shi in yi sata ba mamaki a wajen mamasa suka sha eh, eh, su biyu ne wani shi ma ya taɓa yi wani shi ma dama ɓarawo ne ba zai shi suke magana da shi ba ba a sarraha yusuf fi nafsi wa lam yubdi halahu shi har yanzu kuna nan a matsayin mutanen banza shi shi za ku girma kun yi shekaru amma har yanzu ba ku yi hankali ba amma bai faɗa masa bai faɗa a zuciyarsa ya shanya damuwa ana antum sharrun makana shi har yanzu kuna nan a matsayin lalatattun mutane wanda duk inda suka je sai an yi wani Allah wa dare da su a zuciya faɗa to kaga sai su ce alqur'ani sihiri ne innahu shi'run sai kuma su ce ai waka ne ya <laughs> alqur'ani ne waka kuma sun san me ake cewa waka eh sun san me ake cewa waka waka sun santa tana da sharuɗa waƙa daga ciki a cikin sharuɗanta tana da manya-manyan sharuɗa guda hudu na farko shine alwazn na biyu alqafiya ko attaqfiya na uku shine al'atifa Sharaɗi na hudu shine iradatu zalik iradatu alwazn wattaqfiya waƙa duk idan za a yi waƙa to tana da ma'auni kuma wata kyauta ce Allah ta'ala ya wa laraba ba ilimi suka tsaya suka koya ba kafin zuwan babban malami al'imamu khalil ibn ahmad al farahili babu babu babu ilimin waƙa a ce wai gashi mutum wai wani waƙa zai zo ya auna babu amma haka suke waƙoƙinsu kuma ba su taɓa yi sun kauce wa daidai ba haka suke kayansu balarabe zai zo ya maka baiti ɗari ɗari uku ɗari kaza ba dubawa yake ba ba karantawa yake ba da ka yake yi kuma ba za ka samu baiti ɗaya da kai ya karye ba kuma harafin da ya zaɓa ya riƙa ƙara kowane baiti da shi ba zai canza ba shi ne a sannan sai al'atifa al'atifa ya zama akwai son zuciya a ciki son zuciya ba a waka ba son zuciya An kana jin ba za ka yi son zuciya a cikin waka ba to ba za ka yi yasa suka ce da kulli sha'irin shaytanun yuhi ilai duk mawaki to dama yana da shaytan wa eh, shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna kuma eh, an zo wai za a yi wani taro wasu suka zo aka ce taron mawaƙa ne kowa ya zo sai ya nuna fas ɗin shi sai a ce shige ni ne a sha'ir fula ni ne a sha'ir fula sai wasu suka zo Ta ka ce ku ina fas ɗin ku ka ce a mu mun ji an ce za a yi taro ne na mawaƙa maka zo ce ba a gayyace ku ba ce an gayyace mu mana sai na takarda gayyata sai ce wa shu'ara ya tabi humul gawun to ai mu ne na din <laughs> Allah ya ce mawaƙa masu bin su sune batattu to mawaka an su sun shiga ko an bashi fas ɗin shi <laughs> su ko ba fas shi ne suka ce a ga aya sun gaba hujja shi Allah ya ce wa ga ta tabi humul gawuna ce duk mawaka to batattu ke bin su to mu ne batattun <laughs> shi ke aka a ga ku shiga ku haɗe domin su ma ba za su yi aikin ba ba ba za su iya waka ba ba batattun sai sun samu masu ziga su da masu musu nani ana musu manne ko ba haka bane ne? shi kyauta to irin waƙe na laraci, sannan shara'i na hudu shine iradatul wazni wa taqfiya ya zama kayi nufi da kanka waƙa taka ta zama waƙa domin ɗan adam zai iya wuya ya wata magana a rayuwar shi bai taɓa waƙa ba da za a ɗauko maganganunmu da muke ba wanda magana shi wata ba za ta hau kan awon waka ba haka nan kawai za ka yi magana kawai sai magana ka ta dace da wani ma'auni har a ƙwar'ani akwai wannan to kaga amma nufin waka aka yi ba a yi nufin waka shi ne wa wa ma yanbaghi lahu mu ba mu koya wa manzo Allah ta sama waka ba in ji Allah ta'ala wa bari yanbaghi lahu sannan manzo sama bai cancanta ya koyi waka ya iya waka ba shi yasa ma qala rasulullahi sama shi'ran illa kasarahu manzon sama bai taɓa wa magana ba face sai maganar nan ta kare in dai ta waka ce to zaka ko ba tashi bace in zai faɗi zai ga ta kare eh, eh kaga yake cewa Allahumma la khaira illa khairul akhirah kaga da nauyi eh faghfir lil ansari wal muhajira su ko sai suka ce ne nahnu baya bay'u muhammada ala jihadi ma na abada kaga nan su ya hau saboda su su ba su da wannan sharadin wa ma allamnahu shi'ra su Allah bai ce wa ma allamnahu wa ma shi'ra ba wa ma yanbaghi lahum ba ce ba sai su لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك min العمل muballalu kaga ya hau amma shi ko na manzalla sama sai ya kare ko baitun wani zai jawo sai ka ganshi ya zo mun kasi a kare saboda wannan aya wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu to balle a ce shi yayi an samu a maganganun manzon sama wata ta hau ya faɗa ta hau a matsayin wazani to sai malamai suka ce to ai min shuruti shi'iri iradatu ash-shi'r ai al-wazn wal qafiya sai kai nufi a yakin hunain lokacin da sahabbai Allah ya jarrabe su wasu suka gudu manzon sama ya tsaya yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib kaga shi ka hau yanzu da zan ci gaba da yi za ka ga wasu suna karkaɗa kai to amma manzon da sama arada shi'ir bai ba eh. qur'ani ya'tikum tabutu fi sakinatum min rabbikum wa baqiyatun mimma tarak يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى قال إن أكا شكبدا آل موسى ذات شكبدا هوا amma daidai nan wajen fa sai ya hau haka in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in yantahu yughfar lahum ma qad salaf shikenan karshen ayar in ka ci gaba fa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwali nan ya hau kaga ba waka bane kenan alqur'ani amma idan ka dauki mu'allaqar imru'ul qais tun daga farkon ta har karshe to za ka ga ta hau in ka ɗauki mu'allakar an tara tun daga farkon ta har ƙarshe za ka gabata da matsala in ka ɗauki ta alharith ibn hijza in ka ɗauki ta amr ibn kulsum hmm? in ka ɗauki lamiyatu shamfara haka duk za ka gansu suna hawa haka waɗanda suka zo bayan su irin su hassanu irin su abdullahi ibn rawaha irin su al-khansa eh? irin su farazdaq irin su jarir irin su akhtal kai har baya baya su mutanabbi su abu nuwas su abu al'ala'il ma'arri kai har wannan zamanin namu duk in ka ɗauki waƙoƙinsu za ka ji suna hawa eh, hammu ajamawa da muke waƙa za ka ga waƙoƙin ajamawa ga sunan da yawa wani ba ajamiyan ma in yi maka waƙa ba za ka iya gane cewa ba ajamiye ne shi ba asali cewa ba balaraban asali ba ne irin su shehu abdullahi ɗan fodiyo Eh? to shi ne wannan haka wannan za ka ba alkur'ani kariya ta hanyar sanin ilimin arubi ilimin arubi in ka san shi to za ka gane tabbas alkur'ani ba waka ne duk mutumin da ya san ilimin arubi ilmul arubi wal kafiya to zai gane cewa alkur'ani ba waka bane haka mutumin da ya dirasa ta ajabi zai gane alkur'ani ba waka bane Lallai maganar Allah ne shi to shi yasa kada ka rena wani ilimi kar ka rena shi in ka samu dama duk ilimin da yake na mai amfani kuma magabata sun yi riko da wannan ilimin to yi kokari ka koye shi ka iya zai maka amfani wata rana a fagen da kafi gazgatawa. domin duk mutum mai ilimi za ka ga Allah ya sa masa akwai wani maili wata karkata yake da yake da ita zuwa ga wani ilimi Za ga ya fi son shi ya fi sha'awarsa ko da ya zama mutafanni ne Allah ba shi fannuna da yawa to amma sai kaga Allah ya zaɓa mushi wani da ya fi so inda za a tambaye shi a ce a kwace duka abin maka ɗaya wanne kake so zai ce abin mun kaza wannan da ka zaɓa in waɗancan waɗanda ba ka zaɓe sun ba za su taimaka maka a wajen ba wanda ka zaɓan kariya wannan ɗaliban ilimi za su gane wannan sosai kuma nasiha ce gare mu gabaki daya kan mu rena wani ilimi to kaga shine sai su ci innahu shi'u innahu kihanatu ko kahana ko kihana in ka ce kahana ya zama aikin kenan in ka ce kihana ya zama sina'a sai su ce bokanci don Allah a ina manzo Allah sama ya taba bokanci ila ghairi zalika min al-aqwal al-batilati da makamantan waɗannan daga cikin miyagun maganganu da suka rika jefawa alqur'ani suna sukarsa kuma suna jefawa manzon Allah sallallahu wanda ya zo da alqur'anin suna sukarsa amma dai yawa alqur'ani tasiri duk duniya wallahi karantsi duk duniya ba za ka yi kafara ba babu littafin da ake karanta shi kama alqur'ani duk duniya duk duniya ba littafin da ake karanta shi a Europe da Asiya da Afirka inda mutane da Amerika ta kudu da Amerika ta arewa ba inda ba littafin da ake karanta kamar alkur'ani duka za ka iya samun mutum kirista ne amma sun yi maka shekaru bai ga bible ba shekara shekara da shekaru bai gama bible ba to cocin ma bai je ba dama an ce masa sai ranar asabar zai je kairan lahadi sannan kuma lahadin ma aka ba shi dama yanzu akwai zuwa kai ka je ka zaɓi wani lokaci kai sabis in kuma baka je baka je kai ka da hadaya eh kawai zai ka tafi wajen fastan ka kawai ka ce masa kai ba ka samun zuwa saboda ka ga wannan shikenan hadiya shi mutum bai zo masallaci ba bai sallah sai zo ya ba liman kuɗi saboda a sa shi ya yi sallah in an tashi rubuta list a ba Allah ko sai a sa da shi haka ne haka ake yi to su haka suke mutum ba zai je ba wani shi kawai zai ah, zai je ba da wani abu kawai shi kenan yanzu ka kalla da yawa akwai masu buɗe shagunan ranar lahadi muna ganin su da safa ko yaushe ne in ma bai bude ba za ka iya kiran shi ina son ka za ce gane nan zuwa ka jira ni ya ji kuɗi to addinin fa kenan ne wannan addinin والاستفهام في قوله أفلم يدبروا القول استفهام توبيخي إنكاري da Allah ta'ala ya ce afalam yadda barul kaula to tambaya ce ta nuna musu ƙiyayyar abin da suka aikata kuma da Allah wadarai game da abin da suka aikata ne wannan ba yan'i ba fusha ita ce yan'a yan'a babu wannan dugo eh, biyun a ƙasa yan'a alayhim annahum ta dabbaruhu. Allah yana musu kai ta kai ina ma dai da sun kula sun yi tintini tintintini game da alkur'ani la saddaku bima fihi to da sun gazgata abin da ke cikin alkur'ani wa alimu annahu kalamu rabbil alami. kuma wallahi za su gane maganar Allah ne za su gane maganar Allah ne duk mawaki ina faɗa muku wannan idan kana da mauhiba ta waka kana da baiwa ta waka wallahi wannan baiwar za ta taimaka maka ka kasa ka sake gaskata cewa alkur'ani ba ba waka ba kuma tabbas maganar Allah ne ka san waƙoƙi ai ka san waka kuma dama akwai ɗabi'a ta duk mai waka wanda yake da baiwar waka za kuma yana son waka wani yana yawan karantawa to ka karanta na wasu da yawa waƙe-waƙen sannan kai kuma kana da naka kuma sai Allah ya sa kana karanta alqur'ani zaka gane cewa Alƙur'ani ba waka bane samsan da yake ma da waka ba wa'abbara fi hadhihi al-ayati an al-qawl an al-qur'ani bil-qawl a wannan ayar sai Allah bai ce afalam yadabbaru al-qur'ana ba sai ya ce me afalam yadabbaru al-qawla li'annahum yasma'unahu maqulan domin ai suna jin alkur'ani ne a matsayin abin da ake faɗi da baki kuma lokacin ba a rubuta alkur'ani ba ba rubutaccen alkur'ani mushafi da muke da shi cikakke mai waɗannan shafuffukan ba shi a lokacin so da ka karanta musu manzo Allah ta sama yake yi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da mai alqaw sannan zaka iya fitar da wata latifa da Allah ya kira shi yace afalam yadabbaru alqawla fa ka'anna Allah ta'ala yaqul la qawla fawqa alquran babu wata magana a saman alqur'ani falqur'anu huwa alqawlu faslu, huwa alqawlu alhaq huwa alqawlu as-sidq huwa alqawlu aladl wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla shike wala ya atan mu qira'atan mutadabbiratan amma duk da haka ba sa karanta shi karatu wanda ya kasance na tintintini Wahuwa ta'abirun ta'birun fi ghayati al-balaghati fi wannan da Allah ya ce afalam yadabbaru al-qawla al-qawla wallahi gaya ce an kai matuka a balaga Allah yana nuna musu cewa duk wata magana da ba alqur'ani ba to magana ce wacce take ba ba ba daidai ba duk maganar da ba alkur'ani ba to tana bin alkur'ani alkur'ani shine a gaba kun ga wannan kenan so daga Allah subhanahu wataala ya taimake mu ka ba da akwai takaddu na zubar da su kenan ina zata na sa sa'ana takaddun tambayoyi to sun inda aka haihu a gayawa ko za ku ka haddace tambayoyin ka aita ji ba ka haddace ba eh sai Allah ya kai mu Allah ya sa muna da rai Allah ya sa to kai ka rubuta to wai tashi halas wai hukuncin tashi da yara suke tashi ba addini bane al'ada ne ita kuma al'ada abinda shari'a take yi idan aka ce kaza al'adar mutane ne to sai a tsaya a kalla ya dace da shari'a bai ci karo da wasu ƙa'idojinta ba babu ɓanna a ciki in akwai ɓanna a ciki sai a ce ba za a yi ba an hana idan kuma akwai in kuma babu ɓanna a ciki sai a ce a ci gaba da yi yanzu tashi a wannan ma'aunin za a sa shi tambaya ta farko inda za ka gane al'ada da ibada ya kake bambanta tsakanin al'ada da ibada masu tashe suna jin cewa Allah zai ba su lada eh? da manyan ai ba yara ba har da manya na yin tashi ana yin tashi da manya suna tashi suna jin Allah zai ba su lada to kaga na farko al'ada suka ɗauka abu na biyu akwai ɓanna a cikin tashe kun yi shiru ai da ku nike son mafitar da hukunce ku to a faɗi wasu daga ciki to ya ce ɗaya maza na sa kayan mata ana da hujja da ta ce ka aiko la'anallahu al almutakhannifina min ar-rijali ko wal minan nisa Allah ya tsine wa mazajen da suke kwaikwayon mata Allah ya tsine wa matan da suke kwaikwayon maza a magana a tafiya a tufafi a kowace ɗabi'a namiji daban mace daban to ɗaya na biyu akwai me ɗaya da ɗaya akwai kiɗe-kiɗe sannan koyan bara <laughs> ko bara ce ma ai ai bara ce ma eh to ta baya kenan daga baya baya a yanzu <laughs> shine ai na zamani kenan ba ba al'adar bahaushe ba ta asali yanzu wannan kusan duk wanda suka faɗa asali a tarihin tashi akwai wannan to kai wadda ka kawo malam sile ta zamani ce mafsada ce mafsada ce mai nazila eh, sabuwar matsar sai mu sa ta a ciki sai mai na biyar eh? ta yi da fitina na biyar batsa ƙwarai da gaske batsa sai mai ba a yin ba su sallah sannan kuma suna cutar da masallata a lokacin da ake yi to shin waɗannan duka mafasid ɗin za a iya kau da su yi tashen ba tare da su ba hmm? za a iya yin tashen ba da su ba tashi ya zama tashi kawai abinda za a yi wata al'ada ce da bahaushe yake yi idan an juya kwanakin ramadan daga goma ta marmari zuwa goma ta wuya mu ma yanzu al'adun muka yi za a iya yi ba waɗannan mafasid ɗin eh? a ga wani ya ce na'am yawwa za a iya zara waɗannan ɓannace-ɓannacen a yi tashi ba wannan ba ɓanna ko dai a cikin wannan eh na'am ya suke siflana siffanta mana a kun kusan dimmin yi Eh, ba wanda wani zai bashi labu ba wani wanda za a ba labari ya ake yi eh, to me suke cewa na mu ɗauko yaushe ka suna yi an yi sallar isha'i an gama tarawihi ka bayan sallar la'asar to ni ba ma taɓa jin wannan tashan ba don Allah masu ana yi a kasuwa ko Ko ai an faɗi bara ai yanzu ka faɗi kuma ka ce masu bara mu so muke yi a kawo mana a kawo mana inda za a yi da tsarki ci gaba da siffanta naka da la'asar suka yi akwai fa'ida yanzu akwai jihar da ta hana yi akwai jihar da ta sa doka cewa ba ta yi ta tashi ba ko ko ba haka ba bane kaga ashe tattaunawar da gaske muke yin ta in har wata jiha security ta za su ce ba su yadda a yi ba kaga kila waɗannan mafasid din bannace bannacen da mu muke ta lissafa su yanzu kila su ma su suka hanga kila da daɗe kila ma malam Suleiman a can ya jiyo ɗaya daga cikin nashi na ƙwacen waya domin a can ɗin aka fi yin wannan abubuwan Allah ya kyauta na'am bayan la'asar ka gansu yawwa to mun ji zarafi yanzu anan nan ka cire ne akwai yiwuwar za a kula da sallah ya ce bayan la'asar ya gansu shahidi ne yawwa a bayan la'asar ya gansu kaga bayan la'asar sai dai ana tafsiri ba ƙwarai da gaske ko akwai unguwar da ba a tafsiri yanzu shin da yara su je ta tashi da a gansu a masallaci sun zauna ana tafsiri wanne ne gyara wanne ne abin da ba ba gyara ba to kaga da yake nan muje? haka malaman fiqh suke yi ba. yawwa na biyu sai ka ji lafazin da suke amfani da shi batsa da aka ce sannan ba sa jin kowa ya ba su kuɗi ba bara a ciki Tura eh? turaba mana eh. Eh. bara da sauci

to yanzu ya za a yi mu'amala da mafasid din izalatu ha za a yi ko takhfifu ha sai a ce a akwai ah, sauran harsuna da al'adu na mutane aya mu ai irin namu muke magana kaka tafi ai yanzu mutum nawa suka taba ganin larabcin ta namun da ake yi ka dauki kwancin tsinmu tunda kalmar zamani ce hmm. mu namu ake magana kansa ai bai gama ba <laughs> kaji wane na aljanna manzo Allah sassa ba a ƙaryarsa ƙari akwai hadisi cewa ba a ƙaryar mafarki ƙari hadisi ne sarihi jamil wannan wannan hujja ce mai kyau ita ma walikinsa shi ne ƙaryar da ya aiki manzo Allah sama ya hana mutum ya zo bai yi mafarki bai ce ya yi kaga dai akwai gargajiyanci da yawa a ciki to alaikum salam to wanda ka gano bacewar yara ko to to duk dai na kuke ta kawowa ba kwa kawo amfani shi mutum ɗaya ne ga shi zai kawo amfanin kuma ya yi wakati ka janye maka ce <laughs> kwara ɗaya ɓannar ta fi gaskiya fa'idojin da ke ciki magana ta gaskiya ke kuma musamman a wannan zamanin namu da can akan yi da ɗan sassauci duk da ɓannace-ɓannacen waɗanda ba a cika kai su ba a cika ma kallon su ba irin wasanni na gargajiya haka wasu da za ka tsaya karɓe kallon kalmomin da ake faɗi to akwai ɓanna a ciki har suna janji nan in ka tsaya ka fassara na janji sosai haka kai ƙarshe to akwai kalmomin da ɓanna ne a ciki amma da yawa ba a su ƙwarai da gaske akwai su da yawa to amma a lokacin da ake yi wancan lokacin daidai da irin wannan lokacin kaga babu magana kwacen waya wace ce ma waya waya san da ita waya san ma za a yi wani abu sunan shi waya waya hannu babu ba waɗannan abubuwa sannan babu faɗace-faɗace da ake yi irin na yanzu ‘yan unguwa kaza da ‘yan unguwa kaza kawai a haɗe ashe da makamai suke duk da a wancan lokacin akan biyo mutane fa a guje wani da gaske ku je wata unguwa a ce ba za ku shiga mana unguwa ashe su ma sun taru wani zubin da duwatsu yawwa sannan ko kuma abin da ku samu su tare ku su kwaci duk an yi waɗannan abubuwan a da to amma barnar ba ta kai haka ba to yanzu kuma sai gashi tana ta karuwa sai ka tashi al'ada ne amma al'ada ce da ɓarnar da ke cikinta ta fi amfanin da ke ciki so daga shari'a kuma ka'idar ta ita ce fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima so daga idza kana an-naf'u idza kana al-ismu akbara min an-naf'i fi shay to abin da ya fi shi ne a bashi ƙwarai barinsa shi ne ya fi daidai saboda ni ina jinjina wa wannan jihar da suka yi wannan ƙoƙarin suka ba da wannan dokar cewa ba su yi ba ta shi hukumar hisba jihar kano ce allah ya taimake su allah saka musu da alkhairi suka hana da sauran kuma abubuwa da yawa da suke fitowa suka bayi da amfani a nan haka za ka gan su mu nan ungoda ba a yi amma banan nan sai da na ji wasu yara muna sallah na ji su kicikir kicikir kicikir kicikir suna yi muna sallah suna ɗauke mana hankali wadda ka bayi da amfani gaskiya a dai nemi wani abun mai kyau a shagaltar da yara da shi Allah shi kyauta alaikun suna to akan tashin <laughs>

ba a karɓan ayyukansu a tafi da su sama sai a ce hata ya tsaliha a bar aikinsu a ƙasa hasi sun yi sulhu so daga haɗari ne sosai me kuma gaba gaba juya wa juna baya mu'amalar da ake yi da a dina sallama ma a dina gaisuwar da ake bayan sallama a dina in waɗannan abubuwan suka faru to an samu abin da ake cewa gaba a tadabur kenan sannan manzo Allah sassan ya ce wa ma, alladhi yabda'u bis salam wanda yafi alheri wanda Allah ke san shi shine wanda ana gabar sai ce ni amfanin gaban nan yanzu ma ba zamanin gaba bane wani neman kuɗi ne kawai kai kuɗin ka ka kyale jama'a haka wani naji yana cewa sai me zaka zo kana ta gaba kana sawa kanka zuciyarka tana baki yasa ko da awa kake yi ai kana da abokanan gaba da yawa kaka rika cewa wane ka mai da karatun ka zama kana intiƙami ga kanka wallahi ba nasara bane wane ba na shiri da shi sai na mai raddi wane yana faɗa da ni haba mal duk masu yin wannan da'awa ba sa cin nasara to balle a gida mijin ku ɗaya sai kuma ku yi gaba to me amfanin shi so daga shi ya sai dai shi haɗa su yi domin akwai masu haɗawa aka ce <laughs> to kaga in shi ya hada su shi ce na, amma in ya yi iyakar bakin kokarin sai kuma mai laifin su me ake so ya yi to a ce shi ma kuma an rataye aikin ya sake su duka hmm? kaga nasiha zai ci gaba da musu da kuma riko da hanyoyin samun sulhu domin Allah ya riga ya hada zama wata bai cancanta ta kori wata ba shi ce. to shi ne wannan wannan magana ba ta da asali gaskiya sai dai shi yake ziga su in shi yake ziga su yana cewa ku ci gaba dai ga na tsiya ga na arziki to shi kenan kaga in shi yake buɗe yake za musu ƙasa ya ce ga na tsiya ga na arziki ɗaya ta zaɓi ɗaya ɗaya ta zaɓi ɗaya ko kuma yake musu wanda ya ji zafi ya rama ko ba duk akwai su ba to kaga wannan ne za a ce amma hakan nan yana iya kan bakin ƙoƙarin shi wajen kauda fitina sai kuma a ce shi ma yana da laifi bai da laifi da izinin Allah wallahu alam Allah ya shirye mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum